to za mu tashi majalisi na biyu cikin karatunmu a wannan daura ta a cikin mu'amalat maliya muna arkanul buyo yace fa amma al-ba'i'u wal mushtari amma rukunin al mai saye wal mushtari da mai sayarwa fa yushtaratu fi kulli wahidin minhuma thalathatu shurut to ana shartanta sharuɗa guda uku a cikin kowane ɗaya daga cikin su shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke haɗa su tare suke musu al'aqida waɗanda suke kulla ciniki a saboda haka sun zama kamar rukuni ɗaya zama domin sharaɗin su sharaɗin kowane daga cikin su ɗaya ne babu abin da ake sharɗantawa akan ba'e shi ake sharɗantawa akan al-mustari to yace sharuɗa guda uku al-awwal an yakuna mumayyizan ko a kowannen su ya zama to mumayyizan wato mai tamyizi a tamyiz abinda ake nufi da tamyiz shine wato bambancewa tsakanin amfani da cuta bambancewa tsakanin amfani da cuta wannan shine a tamyiz wanda in aka ce masa ya san abin da zai amfani shi ya san abin da zai cuce shi ko da ke zargir yana fassara shi da cewa wato al-qudratu ala fahmi khitab wa ihsan al-jawab ala fami khidadul uqala ikon fahimtar zancen masu hankali da kuma kudura akan ba da jawabi wannan shine almumai shine at a yace taharruzan min al-majnun wannan domin togace al mara hankali daga daga aljin shine wato al-tabbi ya rufewa wato wanda aka rufe hankalinsa saboda halal a cikin tunaninsa wal kuma nau'i biyu ne akwai al wanda yake shi haka yake gabaki daya akwai kuma al mutaqabbal wanda yake zuwa masa zuwa yake masa yana kaucewa wastakran haka zalika astakran mai maye saboda shi ma mai maye ba shi da sani domin bai san amfanin zuwa bai san cutarwarsa wanda yake maye zai iya zai iya a halaka dukiyarsa baki daya wanda yake maye zai iya zuwa ya je ya fada cikin rijiya saboda ka ba shi da tanyi tsakanin amfani da cutarwa Wasu الذي la ya والصغير da yaro karami wanda yake ba shi da hankali shine wanda yake bai kai tamiz ba domin yaro za a iya samun yaro da yake da tamiz da an yi sabani wace wace ce shekarar tamiz da yaro karami yawanci suna son shekara bakwai a malik a cikin mudawwana ya sa shekara takwas wanda suka ne shekara bakwai saboda umarni da yin sallah da aka ce ma yaro amma yaro zai iya zai iya zai iya akaltar kurba ko za shi da sirri saboda aka shekara bakwai ba lai da ba zai ba waɗansu kuma sun sa shekara goma sha biyu kamar da yawa da cikin kawani kawani da da take a alkawani na dokokin kasashe da suke da musulunci sun sanya sun da shekara goma sha biyu mu ba a kundinmu da muka yi mun ɗauki mun dauki a shekara bakwai muka ɗauka da sha biyu muka ɗauka muka dawo da shi bakwai ne kuma in aka kula yaro ɗan shekara bakwai yana da fahimta fiye da wanda yake yana da za a ce masa ba shi da fahimta domin zai fahimci umarni za a iya umartarsa da abu kuma zai iya jawabi aka ce masa in ka je masallaci kar kai wasa ba zai wasa ba a masallaci zai iya fahimtar wannan a me yasa aka sharɗanta wannan me yasa wannan yake sharadi a cikin al'aqidan wannan sharadi ne a cikin al'aqidan saboda Allah madaukakin sarki ya ce illa an ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum kada ku ci dukiyarku da ƙarya sai dai idan ta fuskar kasuwanci ne a bisa yarjejeniya tsakanin ku. to wanda yake ba shi da sanyi ba zai iya samun riba ba zai ba za iya ba zai iya samun babu tabbacin yardarsa ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu malu ri'in la yahillu malu ri'in muslimin illa bi tibatin min nafsihi ko illa bi tibi nafsihi dukiyar mutum musulmi ba ta halatta sai da daɗin ransa to wanda yake ba mumayyiz ba ba da za a yi ta'ajiri akan daɗin ransa ba da za a yi ta'ajiri akan daɗin ransa domin yanzu kamar almajnun bai san a ba shi da wannan tamiz ba zai iya ta'ajiri akan abinsa ba haka zalika astakran. Astakran as-sakran tamyizinsa as-sakran suna bambancewa wanda yake mayansa da sababin haram da wanda yake mayansa da sababin mubah akwai wanda yake maye da sababin haram shi ne kamar wanda ya sha kamar wanda ya sha giya da kansa akwai kuma wanda yake maye ba da sababin haram ba ba akwai wanda yake mayansa ba da sababin haram ba amma a babin uku duk hukuncin su daya duk hukuncin su daya wannan shine mazhabar malik astakran dukkan a dukkan akadi ne dukkan ciki da ya kulla ko aure idan ya yi ko ikirari in ya yi a kan kansa baya da cutarsa idan ya yi ikirari cewa ana na bashi wannan ba zai rubuce shi ba in yi ikirari cewar na yi in ya yi ciniki ma ba zai rubuce shi ba amma jinayar suna kansa laifi idan ya yi laifi sai hau kansa don haka diya za ta hau kansa akan wanda ya ji mu ciwo ya ce ai ya sha giya haka zalika idan ya yantar da bawa yana lubuntarsa haka zalika sakinsa in ya yi saki haka zalika hudud in ya ƙetare haddin Allah yana lubuntarsa domin shi shigar ma kansa da asabar amma wajen waɗannan abubuwan da suke ba sa da suke ba sa lizintarsa ga wanda ya yi wanda ya maye da sababin haram saboda a yi masa uke kukuba a kan natsirin ƙarfinsa wannan shine masabar mali akwai wanda suke cewa ga baki ɗaya lajina ya wala wala uku suke lizinta a sakran wala take amma wannan tafi ne tafsirin maliki shi ne suke cewa la zama sakrana iqrarul uqud bal ma jana iskun ifkun talaqun wal hudud la zama sakrana iqrarul uqud iqrari ya yi ikirari ya ce abu kaza yana kansa ko kuma ya biya wani bashinsa uqud dukkan wani aqd wanda zai sawa'un akadi ne na tabarru'i ko na mu'awada ko ce ya bayar da dukiyarsa ko ya yi kyauta ko ya yi hubusi layar zan bai yi ba aka dalika in yi ciniki cinikinsa layar bai yi ba layar tarattabu alaihi ayi asar bal ma jana amma jinayat da ya yi jinaya da shi ya shiga ya ta'addanci akan wani ya ji masa ciwo ko ya halaka dukiyar wani ko ya je ya ɗauki ya je ya ɗauki sanda ya fasa ya fasa glasin wani yana ganin ya fasa glasin motar mutane sai ya biya bal ma jana iskun talaqun haka zalika in yayi saki wal hudud da kuma al hudud wayannan talzamu sai dai suna cewa wajen Allah al idan ya zama dokan cewar ta yanda ya zama to da shi da mara hankali da shi da almajnunul mutbar wanda yake mai hankali da baki da hankalin ya gushi ba shi da bambanci to sakin sa bai ba a bisa fatuwar sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu amma dai anan a babin ciniki la yalzamu saboda in aka yi haka sai a halatta a ci masa dukiya ba tare da daɗin ransa ba ko kuma shi yake duniya tunda amfaninsa ne yau ciniki amfanin mutum ne ya shi sai aka hana shi tunda shi ya shigar mu da kansa a sufi a tsani sharaɗi na biyu an ya kuna malikaini ne au wakilai ne malikai ne au nazirai ne alaihima su zamanto wato shi alba'i wal mushtari zamanto malikai ne masu mulkawa su masu mallaka ai su ne suke da milk su ne suke da iko da su ne suke da mallakar abin da suke sayar al-maqud alai ai malikai ne lil maqud alai aw wakilai ne malikai ne ko kuma wakilai ga masu mulkin abin aw nazirai ne alaihima ko masu haƙƙin duba a kansu masu haƙƙin duba shine wanda yake al-qasir wanda yake da gaggiyar ahaliya wanda yake ba mai cikakkiyar ikon an ba shi shari'a ta ba shi dama ya tasarrufi a cikin dukiyarsa ba an tsara dukiyarsa saboda maslahar kansa to dole a sa masa nazo mai kula da shi shine kamar karamin yaro maraya ko kuma ma wanda ba maraya ba yaro ubansa shi zai kula da dukiyarsa idan babu idan ko babu uba to uba yana sanya wasiyi wanda shine zai rinka kula da dukiyarsa idan babu wasiyi alƙali zai sanya wakilin muqaddamul qadi wanda yake jibintar lamarin alƙasu da gwamnati da gajiyar ahliya da wajen alƙali shine annabi ne wannan sharadi ne a kan wato ga wato al'afi ga al'afi dai dalili na'am a'a akwai bambanci alwakil shine wanda aka bashi wakilci alwakil shine wanda ka bashi wakilci shi wannan alwakil za a iya za a iya bashi wakilci daga mai cikakkiyar ahaliya shi ana bawa ya daga mai cikakkiyar ahaliya amma annazir sai ga wanda yake bashi da cikakkiyar ahaliya wakil shine wanda yake mutum zai iya yin abu da kansa sai ya tsora wani akan ya masa ya bashi wakala wato ya zamanto na'ibinsa akan yayi abu shi ne za zaka ba mu power of attorney ka ba shi haƙƙin cewa ya tasarrufi a dukiyarka ka ba shi haƙƙin ya maka wani abu ko ka ba shi haƙƙin ya sayar ko ka ka sanya shi zama ka sanya shi ya zama to dillalin ka kin sa wakil ne ko ka ko dan kai nayi ba <laughs> eh, in ka ba shi izini ya zama wakili in ka ba shi izini ya zama wakili amma nazir annazir ne wasiyi ko muqaddamul qadi saboda haka waɗanda suke wanda suke tasarrufi a maimakon wani tasarrufi a maimakon wani in imma bil wakala ko al wisaya ko taqdimul qadi al wakala shine ga wanda yake mai cikakkiyar ahliya ya wakilta wani kamar yanzu yadda ake wakilta mutum ya je nema masa aure ga wakilta wani ya je nema masa aure za ka iya kuma wakilta wani ya je maka ciniki ko ya sayar ko ya saya gare ka kana da cikakkiyar ahaliya ko mace a ta wakilta mijinta a bisa kawalin cewar mace ba mahjura ba ce amma kamar malikiya da suke cewa ana yi mace hajjaro akan abin da ya wuce sulusun dukiyarta ga ta tasarrufi akan sama da sulusun dukiyar zai zama to nazir tunda ta zama to kasira kenan akan wani saboda haka wakala tana zamantowa daga wato akwai al-muwakkil sharadin al-muwakkil ya zama to mai cikakkiyar ahaliya to sannan kuma alwakil shi ma ya zama to cikakkiyar ahaliya amma annabir kuwa mai kula da wasi sharadin mai kula da wasi ya zama to wanda ake ake kula da shi din mai nuqsanul ahaliya ba shi cikakkiyar ahaliya rashin cikar ahaliya in ma saboda rashin cikar shekaru wa in ma saboda gushewar hankali saboda mutum ya zama saboda tafi hanci ya zama to dolo wa in ma saboda rashin lafiya wanda ba shi da lafiya shi ma za a iya masa hajaru akan abin da ya wuce sulusun dukiyarsa to mutum ba za ka yi ciniki ba ba za ka sayar ba ba za ka saya ba sai in kana da mallakar abu domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tabi ma laysa inda aka yace ma hakim ibn hizam yace la tabi ma laysa inda kada ka sayar da abin da baya wajen ka ba ana ba kamar nan shi ba Ah, na al-ahnaf suna cewa wai asalin kissar hakim ibn hizam irin yadda ake yin dillancin nan namu yana mutane mutum zai zo kasuwa sai ya gan shi yana so ya sai abu ya san akwai shi a cikin kasuwa amma shi ba shi da shi sai ce nawa za ka saya sai sun yi ciniki sai ya shiga kasuwa ya ɗauko masa abu ya je ya siyo wajen wani ya karɓo wajen wani ya sayar masa sannan ya je biya wancan duk ya je ya biya wancan sannan kuma ya ɗauki ribar sa kamar yadda muke yi a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la bi ma laysa tun da yayin ya kulla cinikin yana da wakala ba shi da wakala malik ne shi ba malik bane bai mallaka ba yana da wakala amma inda yana da wakala zai iya inda yana da wakilci zai iya to shi yasa sai yace aw yakuna wakilaini li ni. suna da wakilci daga mai mallaka ko kuma na naziraini kamar da muke bayanin shi fa amma shira'u li ahadin bi ghairi idnihi aw al-bay'u alayhi kadhalik fa huwa bay'ul fuduli amma sayan abu ga wani abu ga wani ba tare da izininsa ba ko sayar da dukiyarsa a kansa shi ma ba tare da izininsa ba shine kazalika din wa huwa bai'ul fuduli wannan shi ake cewa cinikin al-fuduli al-fuduli shine wanda ake ce masa alladhi yabi'u mala ghairihi mimman la wilayata lahu alaihi wa laysa wakilan lahu wanda yake sayar da dukiyar waninsa da ba shi da wilaya ba shi da wato haƙƙin kula da shi ba wakili bane ba mukaddamin alkali ba wala wakilan lahu kuma shi ba wakilin sa bane shine al-fuduli misalin fuduli wani ya ɗaya daga cikin abubuwan da mai tufa ya ƙara ma mai muktasar a cikin malikiya domin mai tufa ya yi babi a kan bai'ul fuduli a cikin muktasar bai kawo bai'ul fuduli ba wa ga'ibun bi a alaihi maluhu bi majlisin wa huwa bi majlisin wa huwa alaihi sakitu wanda baya nan ai wa hadirun bi alaihi ma bi majlisin wa huwa alaihi sakitu mutum yana zaune a cikin majalisi sai wani ya sayar masa da dukiyarsa kuma yana ya yi shiru kamar kawai kuna zaune a cikin majalisi sai wani ya zo ya ce ka wannan mota tana da kyau ya ce kawai a motar ka ce wani yana cikin majalisi sai ya ce kana son ta ne sai ya ce eh to nawa za ka saya ya ce miliyan da ya ce na sayar maka ya karɓa ya baki kuma shi kuma yana zaune da shi a gabansa to wanda yake ya sayar ne shi ne ake cewa kuduli <laughs> al-fudul wato kamar yadda ake cewa fudulul kalam magana wacce take rara wacce take ba a bukatar ta yayi aikin da ba a bukatar ta ba a sa shi ba ba a bukatar aikin da yake to idan yayi alhali kuma yana zaune shi ne shi din yana zaune bai hana shi ba to nan ciniki ya kuɗi wannan ciniki ya kuɗi saboda ka ba shi da haƙƙi sai dai karɓi farashi sai dai karɓi miliyan da mota ta idan kuma ya ce yayin da ya sayar ya ce wannan motar ta waye ina son na saye ta ya ce nawa za ka saya ya ce miliyan ɗaya ya ce na sayar maka mota ta ce shi kuma yana zaune kuma yana ji bai yi inkari bai yi shiru shi kenan ba shi da saman ba shi da mutum sai dai ya je shari'a eh ya kyale fuduli a gabansa aka yi alhaq ya yi inkari saboda Allah madaukakin sarki bai halatta mana mu tozarta dukiyar mu ba an sai idan ya zama to kan cewar shirunsa yana da uzuri kamar yana jin tsoron kamar yana jin tsoron halaka ko yana jin tsoron wani abu da zai taba lafiyarsa ko mutuncinsa ko ya taba dukiyarsa idan yana da uzuri akan shirun to wannan ba zai hana shi alkiyam bil haqq ba to wannan kun ga halin fuduli kenan yayin da yake tasarrufin sa bi mahdaril malik a zaman wanda yake da mallaka hali na biyu shine me abun baya nan alfuduli ya je yayi tasarrufi a cikin dukiyarsa ya je ya cinikin gidansa ya sayar ya karɓi kuɗin shi kuma baya nan bai sani ba to idan yayi idan idan qama an qurbin idan tsakanin kwana ɗaya kwana biyu ko abinda a al'ada za a ce lokaci bai kawaita ba ya ce ban sayar da gidan nan ba kuma gidan nan ba na ba ne ba shi kuma da wakala a kan sayar da shi kuma ban yi na sayar da gidan ba to za a musa wannan ciniki ciniki bai yi ba sai ya yi ijaza amma idan kuma bayan an gaya masa ya sayar da gidan sannan ya yi shuru bai nemi haƙƙinsa ba har lokaci ya yi tsawo a bisa al'ada za a ce babu wani kuma babu wani hujja babu wani uzuri da ya hukunta shirunsa da ya halatta masa ya wannan shirin to wannan fauci ne ya fawwata ma kansa wannan abin da aka yi tafar da ya tafar da a ciki wannan shine tafsilin al-huduli a malikiya hanafiya suna da tafsil sama da haka amma kusan mazhaba su ɗaya tare da malikiya sai dai su sun tsara wajen wajen ciniki yawanci malikiya sun yi magana akan sayarwa ne su shafi su hanafiya sun yi wajen kuma saya sun yi wajen saya yanzu idan kana zaune sai kawai mutum ya ce a ah, sai kawai mutum mutum ya sai maka ya sai maka gida yake na saya bashi sai zo kawai ka zo kace masa na sai maka gida na ce ka gida a na gidan ya dace na sai maka to shi wannan a idan idan ya tsaya ne da sunanka to shi wannan ya tawakkaf ala ilmi shi ma kamar jinki ne da mutum in ka yadda shi kenan in baka yadda ba kuma yanzu mu shi ya kudu shi a lokacin alkudoli dole ne dole alfuduli ya biya wanda ya ce ya sayar da ya sai gidan a hannunsa amma idan yayin da ya zo ya ce ya sayar ka ce ka saya to a lokacin nan ya lalace ka الشافعية ده حنابلة سنة تدير الزبيع الفضولي بقى وإن كان الحنابلة سنة ده رواية كان رواية إيه سايدي ليه ده مذهب المالي وانا شيء أكيد شيء الفضولي wata ran waɗansu 'yan wannan islamic shari'a research academy ta malaysia isra sun yi wani bahar suna so su ga wai yadda za a fitar da wani nau'i na mu'amala ta hada-hadar kuɗi da bankunan mutunci za su a gina a kan bai fuduli wato saboda surar ba za ta taɓa karbuwa ba shi ta ma ni na ma mun ma surar da suka faɗa a cikin alfuduli fuduli ne ba yadda za a yi a tabbatar da su a kan alfuduli ba na sana aka za ka fitar da musu su me za ka iya ma idan duk wani abu da za ka duba a cikin mu'amalar bankin musulunci da bankin zai je gaba gadi ba tare da izinin mai kuɗi ba to ya riga ya sami izini na ne domin yayin da ya zo ya bude akawun yawancin wacce ta kan ya yi ya je kasuwanci da dukiyarsa ya ba wakala to da ka babu zancen fuduli a cikin wannan a cikin abin nan ga ma dai malamai sun kawo wannan matsala wataƙila ma shi yasa ka ga waɗansu daga cikin mazahibin ba su yi dogon zance a cikin ta ba saboda matsala ce wacce take a bayyane take to shi yasa a nan wajen sai ya ce fayan aqi cinikin zai kullu cikin fuduli din zai kullu wa ya tawakkafu ala izni rabbihi amma za a tsayar da shi a bisa izinin ma'abucin wannan hajar da aka sayar da aka kulle a kanta shi almani kamar yadda muka faɗa sai idan ya yarda to amma wannan kaga ya kawo shi a dungule amma tafsilin da mai tufa ya kawo wannan shine abin da yake a cikin mazhaba. ba cewa ana bambancewa halin kuduri tsakanin idan a gaban wanda aka yi ne idan a gaban mai dukiyar ne aka yi cinikin ya yi shiru akwai hukunci idan kuma baya nan ne shi ma akwai hukunci idan kuma baya nan ne shi ma ana dubawa shin yayin da yake baya nan din ya tashi ya nemi haƙƙinsa a warware cinikin a lokaci da yake kusa da lokacin da aka yi cinikin ko kwafe da ya yi jinkiri domin jinkirinsa yana nuna kan cewar ya sani ya yarda saboda haka jinkirinsa karina ce akan yardarsa duk me yasa aka hana me yasa aka hana Bai aka hana bai'ul fuduli saboda shi ciniki dole sai da yardan mutum to wanda yake ko bashi da wakala ba zai iya zamantowa mai nuna yarda ga wanda yake bai bashi wakilci ba wa qala shafi'i la yanqati imam shafi'i yace cinikin fuduli la yanqati baya kulluwa aslan ba cinikin bai ba saboda daga zarar wani yayi ciniki ba shi da wakala ba shi da kuma haƙƙin wato annabar kula akan dukiyar wanda yake karkashin cinikin ɓatacce ne a wajen imam shafi'i wannan shi ne sharaɗi na biyu a salif na uku an ya kuna ba ya aini su zamanto wato masu yarda bisa wato kashin kansu ba babu tilas wato masu yarda ta kashin kansu ba da tilastawa ba shine ma'ana wato ba a tilasta musu ba fa inna bai bukra wa shira'ahu filani, domin cinikin wanda aka tilasta ma sayarwar wanda aka tilasta ma da sayansa filani dukkaninsu ba wato ba ne saboda manzo Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يحل مال امرئ منه لا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه abin da ake nufi da tilastawa waɗansu suna bambancewa akwai tilastawa wadda take almulji'a wato tilastawa da take sama cika shine kamar kika da duka wanda zai sa wanda zai sa wata gaba ta salwanta da kuma a wannan ke suna cewa wato tilastawa ce mulji'a akwai gairu mulji'a amma wannan ba bukatan wannan tafsil din domin duk hukuncin su daya duk tilastawa ne gairu mulji'a wanda take wato ba ta tilastawa ta isa matuƙa ba shine kamar a sa mutum a kurkuku ko a ba shi tsoro ga za a kashe kansa ko da ke kashe ɗa zai shiga cikin ta farko ne ko kuma as-sab'u lidhi <laughs> kamar suna yawan kawo wannan misali Asafu sabu lidhi muru'atin bi mahdarin minan nas Me mutunci a dalla masa mari a cikin mutane a ce za a zo mutum da mutuncinsa a ce za a mari shi a cikin mutane wannan isra'i don saboda zubar da mutunci haka dalika ko duk wani abu da za a yi na kasance a gare shi wanda bai cancanta da shi ba shi ma ikra tilastawa ne sauraka tilastawa ba sai abin da yake zai taɓa rai ko dukiya ba a ta mutunci yana da cikin tilastawa shi ta ke kamar wannan alihana din nan ina yawan ba ku misalin wannan yadda yadda mutanen saudiya yanzu za su kan yi ma mutum ta'azir yi masa horo don mai zo sallar jam'i ba don da farko farkon daular saudiya lokacin abdulaziz a masallatan unguwa suna da rijista na duk magidanta masu zuwa sallah an yi sallah an yi sallah asuba sai a yi roll call fulan hadir fulan hadir fulan hadir an yi sallah asuba duk wanda bai zo ba za a za a tura masa a za a kira shi ya ta'ahud wane ba su zo sallar asuba ba sai a baki da ya sa hannu ba zai sake jiyadi a sallar asuba ba idan ya yi jiyadi sau uku to za a yi masa ta'ahud idan ya rubuta ta'ahud sau uku aka same shi ya rubuta har sau uku an rubuta masa undertaking cewa ba zai sake ba zai sake makara ba a sallar asuba to in ya guda uku to sai yi masa ta'ahud sai yi masa horo ne horon da suka yi ya gudu shi tsakiyar filin kasuwa sai a cire masa wannan rawanin wannan kutura ne sai ake tafi gida kuma a ƙasa a ƙasa to wannan shi shine iyakar wulakanci to wannan ikrahi in aka yi mutum wannan an yi masa ikrahi domin dukkan al'ihana allati la taliqu bil insa, huwa min al-ikrah ya ce to fa'ina bai to wanda aka tilasta shi ya ciki aka ce ko ka sayar da gidanka ko kuma a yi mata ko kuma za a yi maka ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to wannan an yi an tilasta shi saba'an al'ikraha ɗin nan zai iya zama towa bi haƙƙin wa to wani ana magana al'ikraha bi zairi haƙƙi ba tare da haƙƙi ba akwai al'ikraha bi haƙƙi a tilasta masa sai da dukiyarsa saboda haƙƙi kamar idan a maslahar al'umma ta rataye da ita kamar yadda za a tilasta ma mutum ya sayar da gidansa don a yi hanya ko ya sayar da gidansa don a faɗaɗa masallaci duk wani yana daga cikin kaga wani tilasta shi a ce akwai kuma nau'i na ikrah wanda zai ambace su nan gaba yace wa idza ukriha ar-rajulu ala ghurmi mali ala ghurmi mali bi ghairi haqqi fa ba'a fihi shay'an min malihi lam yajuz al-bay' idan aka tilasta ma mutum akan ya biya wata garama ta dukiya wato aka tsora masa wani kuɗi na tilasta ya biya bisa zalunci ba tare da haƙƙi ba domin shine ma'ana gurmi mali wato alizinta masa abin da bai rubuce shi ba fa ba a fihi shay'an min malihi saboda biya wannan kudin na haraji na garama da aka sanya masa sai ya sayar da wani abu na dukiyarsa lam yajuzul bay shirkin bai yi ba wa akhadha al-ba'i'u ma ba'ahu min al-mushtari duna thaman kuma wanda ya sayar sai ya dauki sai ya karbe abin da ya saya daga wajen wanda ya saya ba tare da ma ya mayan masa da kudin ba tare da ya mayan masa da kudin ba raja al-mushtari bi saman alladhi akraha al shi wanda ya saya sai ya koma wajen wanda ya tilasta ma wanda ya sayar sun ya karɓi kudin daga wajen wa sawa'un dafa as-saman ila al-mukri shi mushtari din daidai ne ko shi ne ya karɓi kuɗin ya ba mu wanda ya tilasta din aw al-mukra ko kuma shi ne wanda aka tilasta ma walaita min wannan matsalar kun fahimce da surar take a kamar shi sa wasu aka in na gaya muku sura za ku kan cewar sabanin nasa ne yana da muhimmanci a, kamar mutum ne a yan Allah ya kiyaye shi Allah ya rufa mana asiri kidnappers su kama shi a ce sai ya biya miliyan daya in ba haka ba za a kashe shi saboda ka sai ce a kai da gidansa don ya biya miliyan ɗaya ɗin nan to idan aka sayar da gidan wanda ya saya wanda ya sai wannan gidan ya ba da miliyan ɗaya aka je aka kai wa mutanen nan aka fanshe su a aka fanto a aka kwato shi to idan ya dawo sai ya koma wajen da ba ni gidana aiki da samun a ba ni gidana to ni kuma kuɗi na ba a ka koma wajen wanda ya da samun. suka kowa wajen kidnapper ta je ka karbi kuɗi <laughs> ina sani to shi yasa surar dai surar idan ya to cewar shi al-mukmin shi wanda shi wanda ya saya ya san cewar wannan tilasta masa asali ba tare da haƙƙi ba kamar dai haraji kamar haraji in ya san cewar tilasta masa aka ba tare da haƙƙi ba to a nan wajen ya zama to akwai nau'i na tala'u tare to a nan sai ya karɓi haƙƙinsa ya zama to shi kuma almustari sai je ya ƙara gwamnati wadda ta tilasta to shi yasa a cikin wannan matsalar a gaskiya Allah yake cewa almustari min almazbub ma'jur لأنه يخلصه لأنه يخلصه من العذاب وندا wato yake sayan abu daga wanda aka tilasta ma ai yana da lada dan kubutar shi yake daga cikin azaba musamman a cikin sura kidnapping din musamman a cikin sura kidnapping to amma akwai sura wanda zai zamanto cewar ikrahin ne akan mutum ya sayar da abinsa eh kamar haɗin ba kamar mutum ya zo ya ya haɗa baki da wani wanda zai buɗe maka wuta sai ka sayar da gidanka to idan wannan ya tabbata an yi maka ikra to kana da sai ka je ka karɓi kuɗin ka shi je ya karɓa shi kuma wanda ya saya ya je ya karɓa daga wajen wanda ya tilasta aka sayar da gida saboda ka shi sa sura guda biyu ko dai a tilasta maka ka sayar da kudinka direct a ka sayar da da mallakarka ko kuma a tilasta maka ka biya wani kudi wanda ba za ka iya biyan kudin ba sai ka sayar da wata kadara ta wanda ya misalin da ya kawo shi ne na wannan to amma shi ma ya ce a walai hada min gurbin umar, amma wannan baya daga cikin tilasta ma masu aikin al'umma su sayar da dukiyarsu don su biya haƙoƙin da suka sace wannan ba ikrah muharram bane shi yasa ikrah din iri biyu ne akwai wanda ake yi tilastawa wanda aka yi ba da haƙƙi ba shine kamar wannan wanda muka ambata da gairi haq akwai kuma wanda ake da haƙƙi wanda ake da haƙƙi shine ke kawo misali kamar irin yadda sayyidina Umar ya kan yi yayin da za a ba mu mutum matsayi sai a duba a ga dukiyarsa sannan idan ya cika shekara sai a duba a gami yake da ita idan aka yi lissafi a gami yake samu abin da yake samu in aka hada da dukiyarsa yayin da aka bashi aiki ya fi abin da ya samu a ƙarshen shekara da sai a ce wannan ranar da ya samu ya sayar ya mai da kudin bankin mali ga mutum yana da gida ɗaya abinda ake ba a lokacin da aka ba shi aiki kuma a cikin kudaden da ake ba shi bayan shekara ta cika sai aka yana da gida biya biyar ga da kudin da ake ba shi kamata ya ce in har ya ci ya bar wani abu kamata ya ce yana da gida ɗaya ƙari akan wancan gida biyu ke nan sai a ce gida uku din nan sai a tilasta shi ya sayar da mai da shi mai kisa shi ne hurmul umma eh abu huraira kware irin sa umar ya masa eh na'am alaikum salam a babu ikraha nan almuslimuna ala shurutihim ai sharadi ne ya dauka sharadi ne so sai dai sai dai yayi idan ya zama cewar wato akwai shurut muslifa masu tsanantarwa to idan shurut ne wanda masu tsanantarwa to a nan anan waliyul shi ne ya kamata ya shigo zai yi shakki sai ya kai kuka wajen waje. amr amma dai sharafi ne min haifu huwa idan dai sharafi ne wanda yake a a bai zamanto cewar wanda zai kai ya zuwa ga ko dai algabar ya zamanto an sanya masa abin da zai biya sama da abin da aka saba biya a kasuwa ba to wanda ke wani yana da siyar kamar yadda kamar yadda zamu gani a cikin babin siyar idan aka sa masa mustawar riba sama da sulusun abin da zai sama da sulusi na uwar kuɗi to zai iya zai iya tsayuwa da alkabar saboda haka yanzu kamar a ce mutum za a sanya masa abinda in aka tashi sayar in aka tashi bikin murabaha da za a yi masa ya zama to an sanya masa wato a mark of da zai da zai biya ribar hatta wuce sulusi 33% to zai iya tsiyamu bil gabas tsiyamu bil gabas shine ta an masa kamunga wato an masa an yi profiteering an masa kamunga to a nan wajen zai iya yana da haƙƙin siya na ya warware ciniki ya ce ba zai ba ya fata ko kuma wato a bashi daidai kimar yadda yake a kasuwa ko kuma abin da yake zai rage daga ba zai wuce wannan sulusun ba yawanci suna sanya as shi ne haddi kamar yadda yake wajen malikiya amma amma al-hanabila suna ganin al-ghamun za amfani ne da shi da abin da yake abin da kasuwa take akai abin da a cikin kasuwa ake ganin wannan ai ya wuce ya wuce iyaka wajen riba to wannan shi ne ghamun ba tare da takdiri da wata lamba ba amma gaskiya wannan eh, eh, babu zancen ikra a cikin wannan tunda ikra shi ne dai kamar waɗannan suwar da aka faɗa eh, ko kisa ko duka ko ban tsoro da salwantar ya'ya ko cin mutunci da sauransu ikun sana na'am ina zuwa barwa na ali na'am kabara Hmm. Hmm. Hmm. shi ne ya yarda cewa wato yayin da ana aka sayar ya yi shiru kuma ya ce ya sayar ma ne na sani ya zo ya ce wannan kwamfutar na sayar maka tawa ce kai ita kana zaune ya karɓi kuɗi baka ce komai ba ka yadda kai ba to ka bani kenan inda da na sayar ba kai ba to ai menene menene mulki menene mulki ba tafarrufi ba yayin da ne tasarrufi kuma kana nan kyalin ne tasarrufi waye yake da mulki ni ko kai idan yana sayarwa yana idan idan ya sayar da sunan ya sayar makarsa abin da za a kula al'uqud Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud in aka kulla ciniki ciniki fa ya kulla ya kulla ne a matsayin nasu ne kuma kana zaune ya za a iya san ne ya fi kan ban kuɗi na yana cewa da ya sayar ai kai ya sayar ma ba su ba shi wakilci ba eh? don ka a ya ce wahabirun bi'a alaihi maluhu bi majlisin fihi sukutu haluhu يلزم ذا البيع وإن أ... يلزم ذا البيع وإن أقر من باع له بالملك الثمن wanda yake yana wajen aka sayar da dukiyar sa gare shi yana zaune a cikin majalisin kuma ya yi shuru shi ne a sukutu halu yalzamu zalbai wannan cikin iyalinsa ya kama shi wa in aqarra man ba'a lahu bil milki idan shi al-fuduli da ya sayar da dukiyar gare shi in yi ikrari cewa wannan abin da na sayar naka ne ko biyar saman sai a bashi kudin wa in yakun waqtal mabini ba'i'u linafsihi da'ahu wa huwa sami'u idan kuma lokacin da yake sayarwa mai sayarwar yana da'awarsa ga kansa wa huwa sami'u shi kuma yana jin sa fama lahu in qama ayyafini fi thamanin haqqin wala masmun to ba shi da wani haƙƙi kowane lokaci da shi ko an qurbin ne ko an bu'di hmm? fi thamanin haqqin wala masmun ba shi da haƙƙi a cikin saman ba shi da haƙƙi a cikin domin sukutuhu ismi sukunuhu ainun riba shirinsa ainun riba ne na'am na'am hmm. eh, eh. yana wajen shi ma ya ji bai yi inkari ba ai wasa ne da wannan ai wasa ne wasa ne da shari'a bai san yadda uqud suke lizinta ba Allah ne bai ce auku bil uqud kulla kulla kulla ciniki ake kana wajen kuma kai shiru ka kali san daga waya kace waya abu yana wajen ka da an lizinta maka ne sai kuje kuje shari'a ki so an je wajen alkali ya fitan maka da ka. na'am yace yace za zaka kai mun da dukiya na baka ne na baka wakilci amma wai zaka ce wai irin cewa to bar na gani kai din ku gani in zaka iya <laughs> na'am wannan yana a'a wannan za mu zo shi shi ne za mu zo wannan sharar alaikum salam dukkaninsu dukkaninsu yana bata kowane irin maye ne ko na halal ko ba na halal ba a wajen ciniki yana bata baya lissawa sharaɗin wanda zai ciniki ne zama to baya cikin maye sawa'un na halal ko ba na halal ba ko mayan halal din kake so eh kamar mayan mayan halal shine mutum bai san giya bane ya sha <laughs> eh a wannan shine suna sukan kawo wannan amma wannan ba ba maye ba ne sai ai wannan muhaddir mai kashe amma ai shi maye shi ne wanda yake zai kusar da hankali tare da annashuwa amma wanda yake kusar da hankali ba tare da annashuwa ba annashuwa ka kan cewa kai ne sama da duniya baki daya mulukan. فستتركنا ملوكا وأسودا لا يزحزحنا اللقاء نعم فضولي Eh. Eh. Eh. ya ci haram ya ci haram inda za a ga a yi kira da shi amma daban kasuwancin ya yi amma mutu wakafin ala sai da yardar shi wanda aka sayar da da izininsa amma duka tafsilin da suka kawo ah. wala mutarin mafus ɗaya wanda yake idan aka tilasta shi sayar da kayansa shi ma wannan tilastawar ta yi shine mai karban haraji mai karban haraji da yake wato cin kudin wanda yake daukan wanda yake daukan haya na masu cin karban kayan haraji yana daukan su suna zuwa suna suna kai haraji suna zuwa su biya shi akan yaje ya kwaso al'ushar harajin da ake nufi irin wannan harajin na da ne wanda sarakuna sukan yi a ce duk wani ɗan kasuwa abin da ya sayar sai ya kawo musu wato ba na al'umma ba bane nasa ne da shi shine almak wanda ake ta magana a kansa cewa a sahibul mak la yadkhulu Janna, mai karban mai tara wannan kudin na haraji da zai shiga aljanna ba eh to jangali amma ai jangalin da ake jangalin da ake aiki ko a abin nan abin mali ake sawa ba sarki ake ba wa harajin da yake nan amma na lokacin shehu usman wanda suke yi sarakunan hausa ai su suke ba mu su ba su da bai mali ba su da ba su da bai mali sarki harajin aka tara sarki ake ba wa to shine wannan to wanda yake daukan mai yin mai zuwa ya karbo jangali haraji yake kira'i idan aka kafa idan aka tilasta shi ya wannan dukiyar da yake ci ta haramun aka tilasta shi ya sayar don ya biya mutanen da aka rinka ba su wannan aka rinka kwasan kuɗi daga su a rinka biyan su a biya su wannan haƙƙin to wannan tilastawar ita ba haramtacciya ba ce domin tilastawa ce biham don tabbatar da fitar haƙƙi ya ce fa a bai'ahum nabidun wala ruju alahu cikin su zartacce ne ba za su yi rujuji ba ba za a zo a warware shi ba وإذا أكره المشتري وإذا أكره المشتري البائع على البيع فهو كالغاصب في جميع أحكامه إذا مي سير أبو شين يتيل التام مي سير وأكي يسير دا أبنسا فهو كنشن فهو كنشن مي في جميع أحكامه أكين ديكا هو كنشن هو كنشن hukuncin hukuncin mai kwace ne mai kwace dukiyarsa a duk lokacin da ya sami iko mutum zai ɗauki wannan dukiyar bai gairi saman ba tare da ya biya shi dukiyar ba tare da ya dawo masa da dukiya ba tare da ya biya shi kuɗi ba kawai zai ɗauki dukiyar ce tun da wannan kwacen da ya wannan tilasta shi da ya yi sayar tamkar ya riga ya riga ya gama ɗaukan kuɗinsa saboda haka zai kwaci dukiyarsa wa yi sarrafa fil ba'i an yakuna rashidan kuma an sharaɗi ne akan wanda zai sayar ya zama to rashidi ar-rashid ne mai cikakkiyar ahaliya wanda yake da ikon tasarrufi a cikin dukiyarsa al-ahaliya ne abin da ake da cikakkiyar ahaliya shine mutum yana da daman wato yayi tasarrufi a cikin dukiyarsa ba tare da wani hajar ba ba tare da an tsare masa yin tasarrufi a cikin dukiyarsa ba al-hajar abin da ake da hajaru ne. a hana mutum tasarrufi a dukiyarsa saboda maslahar kansa saboda ko saboda maslahar wani wanda ake hana masa tasarrufi a cikin dukiyarsa saboda maslahar kansa shine yaro tunda yaro in aka bashi in aka bashi dukiyarsa zai barnatar yanzu in ka ba ma yaro naira dubu kace ka in ka ba ma yaro naira dubu in ya je kanti yace a bashi alawa aka ce na nawa sai ce ta dubu gabaki da zai tafi dubu dukiya ko saboda to haka wani to kaga dole a masa in aka yi masa hajaru aka hana shi tasarrufi aka ce mai duk wani wanda zai ta'amuli da yaro ya san in ma ya sayar masa za a dawo a karɓa kuɗin ko da ya sanya alawa wannan ta tafi a banza dole za a dawo a karɓe kuɗin to in ya san cewar an yi ma yaro hajaru dan maslahar wa aka yi ma yaron hajaru dan maslahar yaron ta sai dukiyarsa ta halalta ko kuma asfati asafi shi ne gaula wanda yake ya san maslahar kansa ba shi ba asafi idan ka idan yau idan aka idan aka bashi wanda in aka bashi albashi gabaki ɗaya ran da aka bashi albashi shi kenan sai ya tafi abin da sabon gari sai sun kare kwata-kwata da zai dawo wannan safi ko da wannan mubazzir ne wannan mubazzir ne a shi ne shine wanda ke gaulawa ko ba shi da ah, sanin abin da zai amfani shi ko sanin abin da zai cuce shi wanda shi da wanda akan ce gaula eh, ma'atu akan ce masa al-mahtu da larabci shi ne wanda ake ce da turanci ingeside to shi ma kajin ake masa hajjaru don maslahar kansa akwai wanda ake masa hajjaru don maslahar waninsa shi ne muflis wanda ya gama cinye gabaki ɗaya abin da ya mallaka ya ci bashi fiye da abin da ya mallaka saboda haka haka suke sa ba ta su yana da gida yana da mota eh, yana da motoci ma watakila ko gidaje amma aka tara gabaki daya da gidajensa da motocinsa watakila miliyan 100 amma abinda ake binsa miliyan 500 daga ko ya gaba sai da duk abin da ya mallaka ba zai ba ko ba haka ba to a lokacin da sai a yi masa hajaru in aka yi masa hajaru don maslahawa aka yi masa hajaru don maslahar waninsa wanda yake bi wanda suke bin sa bashi to wanda yake ar-rashid shine wanda aka yi masa hajaru li maslahati nafsi amma al-muflis ba shi ake nufi a nan ba al-muflis an masa hajaru ba don maslahar kansa ba don maslahar waninsa to amma wanda aka yi masa hajar don maslahar kansa to shine wanda yake za a ce ba shi da rushe ba shi da cikakkiyar ahaliya ba shi da kintuwa to shi ma sharaɗi wajen ciniki ba zai yi ciniki ba sai yana da wannan rushe kuma asalin wannan shine faɗin Allah ta'ala wala tunfiqu sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman kada ku ba sufaha ka fi hai waɗanda yake wato ba su da cikakkiyar ahaliya dukiyarku da Allah ya sanya ce za ta tsayar da rayuwarku wanda mu min ha wakso kuma Allah ya ce wabtanu liyatama hatta idza balagu nita fa in amantum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwal kaga aka ce ku jima ma marayu jarabawa idan sun kai a wato munzalin aure in sun kai munzalin aure to fa in anastu minhum rushidan bayan sun kai munzalin auren in kullu nutsu kan cewa suna da kintsuwa to ku ba su dukiya saboda aka kai da sharadi sun kai shekaru sannan ko bayan sun kai shekaru din an yi musu jarabawa an gane cewa suna da kintsuwa to sannan za a ba su dukiyar kaga wannan ya nuna kan cewar ba za su yi tasarrufi a cikin dukiyar ba sai sun samu arrushi to shi yasa wannan ya zama to sharadi kamata ya zama to shine sharadi na hudu sai dai ya bambance saboda akwai bambanci tsakanin alba'i da kuma almushtari sai yace wai yustaratu fil ba'i an kuna rashida an shartanta akan mai sayar da kaya zaman to rashidi ne ba inna bai'at safihi wal mahjur la yanfu domin cinikin sayarwar wanda yake safihi gaula ko kuma al mahjur wanda aka tsare dukiyarsa aka tsare tasarrufinsa a cikin dukiyarsa la yanfu ba a zartar da shi to bambancin kenan layan food daban yake da layan apple kun ga waɗancan cinikinsu layan apple an gani gairu wanda ba shi da tamizi da wanda aka yi masa da wanda aka yi masa ikrari cinikinsu layan apple ne kullu ba ma cinikin shi sa aka ce ayin ka samu dukiyar ta ɗauka kawai al-mukra saboda cinikin aslan bai kullu ba amma wannan cinikin ya kullu amma layan kullu ba za a zartar da shi ba domin ana tsayar da shi akan izinin waliyinsa idan waliyinsa ya ce ya yi shi kenan in ya ce bai yi ba shi kenan an so shi mara lafiya mara lafiya ane masa kan akan a akan ma fauka sulus ma za da ala a akan abin da ya fi sulusun dukiyarsa shi ma kuma rusa din akan tabarru'i kawai amma ba a kan ciniki ba wajen malikiya har da aure amma kuma muka ga lokacin da muke wannan rubuta dokar muka ce aure bai kamata a yi masa hajjaro akan yi akan kare aure ba saboda duba da zamanin nan to gewa za ka ga mutum ba shi da lafiya yana da dukiyarsa amma ba wanda zai kula da shi ba wanda zai kula da shi idan a lokacin nan ya samu wata baiwar Allah take za ta zo za ta aure shi haka ta zauna ta kula da shi a ce ba zai aure ta ba wa aka cuta ya aka cuta wa yake da haƙƙi akan dukiyarsa magada ko shi wataƙila magadan ne su suke cewa kada ya aure saboda ka gani za a shiga musu da wani magaji shi kuma neman kansa yake ba sai ya samu maslaha ba su nan su za su samu saboda haka babu dalili da za a kira masa hajaru a hana shi aure ba ga irin masahilin da muke da mukarin da kuma da muke rubuta wannan wannan Don gaskiya abin da yake faruwa ne za a cikin al'umma muna ana samun wa'annan halayen da yawa musamman mu a masallaci muna gani akan zo mana da fatawa akan irin wa'annan abubuwa to da kamar lafiya hajarun su ba wannan hajarun da ake nufi na wanda ake masa hajarun ne nafsi na shi kan kamar lafiya da ake masa hajaru an yi masa lili maslahatin zai saboda tarika ta fara ce da haƙƙin magada haƙƙin magada yara ce da tarika sa na'am malamin malikiya suka ce mace ana mata hajaru akan abin da ya fita sun dukiyarta wato za ta iya kyauta duk sarrafin da za ta ko kyauta ko sayarwa a cikin sun dukiyarta amma shi ma wannan gaskiya babu dalili a kansa babu dalili a cikin kitabu da suna. Eh, saboda haka shi ya sa kaga masabar imam ahmad a basu ba riko da wannan ba eh, musamman yanzu zubi a wannan zainab matar bin ibn mas'ud da zai ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewar ibn mas'ud ba shi da dukiya ga iyali za ta ba shi da zakarta amma ba a taɓa a kan cewar ya ce mata kada ta yi tasarrufi sai da izinin ibn mas'ud ba babu nasi da yake mace ba za ta yi tasarrufi akan dukiyar da ba zai da izinin mijin ba na'am a dama ana maganar rashin lafiyar mutuwa almaradul mahu wanda ake jin tsoron cewar na ajali ne shi ake magana amma rashin lafiya wanda yake a yar mura yan malaria wa shira'uhu mawqufun ala nazari walihi haka zalika sayansa shi ma ana tsayar da shi a bisa nazar walihi duban maslaha na waliyin sai waliyin ya duba ya ga akwai maslaha akan ya saya ko ka babu maslaha saboda haka shi ma wanda yake ba rashidi ba idan ya saya cinikinsa gayar ya kullu amma kuma mako ai ba za a zartar da shi ba wala yusratul islam ba a sharɗanta musulunci wato a cikin almaqul alayhi me saya ko ne sayarwa ba dole ne ya zama musulmi ba illa fi shira'il abd muslim sai dai wajen sayan bawa musulmi wa fi shira'il mushaf da kuma wajen sayan alqur'ani mushaf cikakke a nan wajen sharafi ne mai saya din ya zama to musulmi domin a idan bawa ne musulmi kafiri ya saye shi ya zama to ya zama karkashin kafiri kenan kuma Allah ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai sanya tafarkin rinjaye ga kafirai ba akan musulmi ta musulmi bai zama to karkashin kafiri ba saboda haka wannan cinikin bai yi ba wannan cinikin bai yi ba a wajen imam abu hanifa yake ciniki ya yi sai sai a tilasta masa ya sayar da shi amma ciniki ya yi domin babu a dukkan sharɗan ciniki sun cika domin musulunci ba ba ne na a yi mu'amala za a yi mu'amala da musulmi kamar yadda za a yi mu'amala da kaji amma yayin da ya yi wannan ya zamanto ya aikata abin da ba a shari'a ba za ta yi ikirarinsa ba ta ce cinikinka ya yi amma tilasta sai da shi kila su sayar da wani musulmi wa fi shira'il mushaf haka wajen sayan mushaf sharadi ne idan za ka sayar da alqur'ani mushaf ya zama to wanda zai saya al-maqud wato al-aqid ya zama to musulmi domin in kai haka in ba haka ba ka ba shi damar ya rike mushaf kuma Allah ta'ala ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya masa alqur'ana illa fahim ta wanda zai kama alqur'ani zai bayar saboda wannan kun ga mushaf ake faɗa ba juz'i ba ba kuma tafsir ba ba mai tarjama ba mushaf cikakken alkur'ani 60 wa mana ash-shafi'i an yabi a man wulida a'ma aw yashtari imam ash-shafi'i ya hana wanda aka haife shi makaho ya sayar ko ya saya khilafan li malik sabani ga malik domin imam malik shi ya halatta wa abi hanifa da alimam abi hanifa wa haka za al-hanabila ma dukkan sun ce makaho zai iya sayan zai iya saya zai iya sayarwa idan abin da zai saya ya sayar za a iya kusanta masa shi kuma ya fahimci shi a samu yarda da ita shi amma idan abin da aka sharɗanta masa ru'ya ne sai ya gani zai iya yi to ba zai yi wannan cikin ba kamar me kenan wani abu ne dole ce an shartanta dole ce ka gani sana za a iya kulla shi eh? a gida za a iya sifanta shi za a iya da gida ko tufafi za a iya sifanta shi shadda a ce a ba shi ya taɓa? gwal ya saboda gwal aka ce masa gashi karas kaza ne nauyi kaza ne Eh? a kifi cikin ruwa shi wannan ba makama ba kowa ma ba zai siya kowa ma ba za a sayar masa ba saboda akwai zarar kamar fili ba za a iya za a iya faɗin dukansa ga girmansa ko a ce 100 by seventy? kuma an kawo abin nan akwai kwalbatu akwai layin ruwa akwai hanya ga anguwar da yake Eh? baiwa eh to mumkin amma eh to gaskiya ne baiwa wanda yake za a sai ta dan kyanta yau ki dai misalin da kike kawowa cinikin komi aljuzam aljuzam Kana za ki iya cinikin abin nan tili na abinci ko a ce ga wannan tilin na abinci ga yadda za a sayar da shi sai ka gani ya halatta a sayar da wannan cinikin komi kamar yadda zamu gani bai uljuzab da sharadi tunda idan ya zama to da kai mai sayarwar da wanda zai siya duk ba kusan da gidarin su ba ko dukkan kun yi daidai a wajen jahiltar ainihin da gidarin da wannan ya halatta amma za a iya amma saboda kintata ake to shi ba kama ba zai iya gani ba balin sana'a kintata na? Ya zai masa bayani. Eh. ya zama wakilinsa kenan ai ya gaji da shi amma wannan a ce babu wakili daga shi ne sayarwar shi ne sayarwar iya sifanta masa ya ce wannan zubin kayan nan ko kuma zubin shinkafan nan zai kai kaza zai kai kaza shi ne sayarwar da ya faɗa ai wannan dole sai ya gani sannan zai iya cewa ya kai ko bai ba na'am ba adadi ai dama ya cinikin juzab ya halatta shine ba da adadi ba to mun gama da sharadin al'aqi sai mu shiga al-maqud alayhi wa amma saman wal musman wal masmun ko kuma a ce al musman amma dai nan yana cewa masmun amma as-saman shine abinda ake kudin saye wal masmun da abinda ake saya fa yushtaratu fi kulli wahidin minhuma arba'atu shurut to ana sharɗanta sharuɗa guda huɗu a cikin kowanne ɗaya daga cikinsu. su wahiya an yakuna zahiran ya zamanto mai tsarki muntafa'an bihi wanda ake amfani da shi ma'luman sananne mabduran ala taslimihi da ake da iko a miƙa wato a bayar da shi a sallama shi da aka kira sharuɗa guda hudu ya kawo akwai sauran sharuɗa waɗanda suke bai ambace su ba za mu kawo su insha Allah a bayan mun gama waɗannan fa qawluna tahiran da muka ce ya zamanto mai tsarki taharruzan minan najis saboda togaciya ga wato abin da yake najasa najasa bai halatta a sayar da ita ba fa innahu la yajuzu bai'uhu domin najasa bai halatta a sayar da ita ba kal khamri kamar jiya. walhinziri da alhinzir waɗannan najasa ne wajen a mazhaban malikiya kuma dalilin su shine hadisin jabir ko hadisin jabir na amul fatih سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ينهى عن بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام آه، ثم قال رسول آه، آه، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدبغ بها الجلود ويستصبح بها الناس قال هو حرام قاتل الله اليهود إن الله لم لما حرم إن الله لما حرم عليهم الميتة آه لما حرم عليهم شحومها ذابوها أه؟ جمدوها ثم ذابوها وأكلوا ثمنها إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه النبي صلى الله عليه وسلم أرانا فتح مكة يهنا سيرد جيا da alkhintir da mushe da gumaka sannan sai sahabbai suka ce to kitsan baita fa kitsan mushi domin mutane wato ana amfani da ana amfani da shi a wato a sanya a katakon kwale-kwale a wato a sa kiban a katakon kwale-kwale yadda ba zai ja ruwa ba kuma ana amfani da shi wajen jima na fata kuma ana amfani da shi wajen fitila sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ce haramun ne sannan ya ce Allah ya tsine mai yahudawa yayin da Allah ya haramta musu wato kitsan almaita sai a jamaluhu sai suka a a a menene jamaluhu nan suka suka narkar da shi a'a zabuhu jamaluhu jama'u sai suka tara shi sun zabuhu sannan suka narkar da shi sun ma'akalu wa aka ta mana suka sayar suka ci dukiyar Allah idan ya haramta abu yana haramta kudinsa wannan hadisi shine babi shine um a wannan babi na farko ya ambaci a alhamr wal khinzir wal maita ko ne daga cikin su an wato wato haramtacce ne ainihin najasa wa najis ne ainihin to shi yasa suka ce sharaɗin abin da za sayar ya zamanto tsahiran yana da tsahara hafila au mustahfila hafila wato ainihin sa ba ta bane ko kuma za a iya mayar da shi ne sarki ya da sarki a ainihinsa ko kuma za a mai najisa ne ma za a iya mayar da shi ne sarki sai halin yana cikin halin sarki sana za a iya sayar da shi don haka bai'un najasat da baki ɗaya haramun ne bai'un najasat da baki ɗaya haramun ne wannan shine asalin hadisi nan ya ambaci alhamd wal khinzir to wannan babin shi zai mayar da kai kuma can a babun najasat a cikin kitabun fahara saboda asalin tare su duk abubuwan da aka ambata jasa ne a can to duk a nan wajen za su shigo wajen haramcin a sayar da su to shi ta sai ga sai ya ce ta fi bai il'ad? an yi saɓani a cikin sayar da al'aji wato a tauran giwa wannan taure wannan haƙorin giwa ko haure haure hauren giwa hauren giwa an yi saɓani a kansa eh Thank you.

ai ba a sayar da shi bil ijma ya halatta amma namansa cin namansa haramun ne saboda ka haramun ne ka ci wato ka sai namansa ka ci ko ka sayar da shi ga wanda zai ci namansa domin ka sayar da shi ga wanda zai ci namansa kamar ka ci naman domin haka dalika hukuncin fata haka dalika hukuncin fatar bai halatta ka sayar da fatar ga wanda zai ci naman ya amfani kuma saboda ita fatar aina jafa ce najasa ce aina saboda naman najasa ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isul qudur fa in fa innaha rijs ku kifar da da da tukwanan domin na najasa ne saboda haka kaga tunda an yi nasi akan najasar su bai halatta a sayar da su ba Na na'am illa illa idza dubiga to wajen dibag din shine shi addibag yana amfani akan wanda yake muharramul akl wanda aka haramta cin sa in an je mai shi zai yi amfani ayyuma ihabin wannan za a iya wannan ya zo ne akan mene akan akuya ko ai akan akuya ne ya gani ko aha هلا أخذتم إهابها فدببتموه اي أيما لهاب دبغ فقد طهر saboda haka zai iya zama cewa a kuri da haka a sauna su ka da ba hana sayar da jami'in ba a an ce south africa sun hana sayar da jaki ko ko ba su hana ba ga wani ce sun yi bani nijar ma sun hana ko a to da da ne na jasa ne bai halatta a yi cinikinta ba saboda sharaɗin ciniki ya zama to sahih na'am sani ismail a kan yanzu zai zo ya ce wazibar wazibar wa kulifa fi bai il'aji wazibar an yi saɓani a wajen cinikin hauren giwa wazibar da kuma taki wato shine shara abinda aka tattara wanda yake hada da najasa da ba najasa ba baki daya shi din ne kamar wanda ake kamar dai ba za a ce kwata shara dai in aka ce shara wani lokacin suka zai ka rinka ɗaukar leda da sauransu amma asal yau juji juji aka dai shi ne juji wanda ya hada a ciki za ka iya samun hatta bayan gidan dabbobi da sauransu da a ciki to an yi saɓani a kan wannan saboda na farko dai ita giwa hauren nata shin abin da ke cikin giwa yana shi hauren giwa kamar gashi ne tun da gashi ya halatta ya amfani da shi kun banda a wajen imamu shafi shi baya zamantowa da baya da jattuwa tun da Allah ta'ala ce min aswafiha wa awbariha ha a afafa saboda haka sha'ar ko da daga mai rai ba zai zamanto mushi ba wannan togaciya ne ga abin da aka yanke daga cikin mai rai ya zama to na ya zama to matakke ya zama to mushi ban da gashi domin akwai tafsi akwai abin da yake rayuwar akwai rayuwa iri biyu ce akwai hayatu numu akwai hayatu ihsan hayatu numu shine abin yana tsurowa yana tsaro amma ba shi da fili wato ba shi da in ka cire shi in ka cire in ka kama karshen gashi ka cire shi daga jikinka ba za ka ji wani abu ba akwai kuma wanda yake hayatu ihsan rayuwa ce wanda yake ta ji yanzu kashi da zai karya za ka ji zafi a jiki amma farke idan ka karya shi in ba a can a asalinsa ba ba za ka ji zafi ba saboda haka shi kamar farce ba za a ce shi na jasa ba ne amma kashi in a jikin mai rai ne zai zama to na jasa to shi hauren giwa za a yi kiyasinsa da kashi ne ko za a yi kiyasinsa da gashi ko kuma za a yi kiyasinsa da haƙori ne ko za a yi kiyasinsa da gashi ya fi ƙarfi wajen kashi amma a waje ya fi kama da kaho ya fi kama da kaho ma yana so sau da aka ya fi kama wanda suka ga ya fi kama da kaho sai suke za a iya amfani da shi ko musamman cewar a ah, ah, ah, fatima bint rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana da an taba kawo mata na wato haƙorin jiwa tana tana tana tsifar kai da shi saboda haka shi ma in haƙori wannan ya zama wannan da ikirarin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan waɗansu kuma suka ce a'a idan dai ya fi kama da kashi bisa kamarsa da gashi don haka sai dai idan an ɗauka a wanke kafarsa ya zama to an tsaftace shi daga najasar ko a lokacin za a iya sayar da shi sai ya zama yana da sahara mustahfila sahara wata take samuwa ba sahara wata take ta aini ba ta zatinsa to haka shi ma kansa azzibar wanda daga nan ne aka samu matsala wato juji shi ma juji za a ɗauke shi cewar a ba da jasa ba ne kawai dai akwai dauɗa a wajen ko ka za a ɗauke shi hukuncin da jasa bai halatta a sayar da shi ba wanda suka ce ba da jasa ba ne sai su ce ya halatta a sayar da shi amma abinda mai tufa ya tafi a kai shi ne kan cewa ruksani wa rakhasu fi dhikri lil darura sun yi ruksa akan sayar da wato juji lil darura saboda larura saboda larurar bukatuwa ta wato manoma ya zuwa gare shi to daga cikin abin da bai halatta ba a saboda najasa din akwai jini shi ma ya zo a cikin hadisin a jabir shi annabi sallallahu alaihi wasallam a abin hadisin rafi ibn hadid naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samani dam ya hana cinikin kudin jini wanda wani ya daga cikin mashakin ɗin da muke da su yanzu a tun ana cewa masu gonar kaki suna zuwa mayanka in an jinin da aka yanka dabbobi da shi ana tara shi wai akwai protein da yawa sai a haɗa shi a yi abinci dabbobi to kaga wannan dabbobi in an ba su in an ba su in an ba su in an ba ma kaza wannan najisar ta zama to jallala mutum da jasa ko kuma an sayar an sayar da abin bai halarta ba an ci tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajashi nafsi ne akan wannan to inda ma a ce dabbobin ba a irin waɗanda yake za su iya a su bacin su ake ba kamar kare da ake izinin mutum ya rike shi in kaje ka bashi in kaje ka ɗauko jinin ka bashi kamar yadda ake cewa za a iya ba ma kare mushi ya ci za a iya ba shi mushi amma ba za a iya sayan mushen a bashi ba jirgin kawai an samu mushen a tsinta a baya tunda don ita almaita za a iya amfanuwa da ita amfani da yake ba na cin ba na cin zamaninta ba ba na cin kudinta ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna allaha idza harrama shay'an harrama thamanahu amma bai nuna kan cewa ba za a yi intifa'i da mai da bushe ba kamar yadda ibn abdulbar ne yake shara ga wannan cewa za a iya za a iya amfani da bushe a ba mu kare wanda yake farauta ya ci amma ba za a tsayo ba za a je wato ba za a tattara wannan bushen a je a sayar ma masu kiwon karnuka wanda suke irin wannan abin ba saboda haka akwai bambanci tsakanin asaman da kuma al'intifa za ka iya amfani da abu amma ba za ka iya cin kudinsa ba akwai abin da za ka iya amfani da shi amma ba za ka iya cin kudinsa ba saboda haka ko jini din ne ba za a iya amfani da shi amma ba za a iya cin kudinsa ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam nake yi akan asaman saman dam da kuma bai'il khamr wal bai'il khamr wal khinzir wal maita نعم نعم zibal نعم hmm. to ai zibal din ba lallai zama to kashin dabbobi ne kawai a ciki ba har da mutane za a iya samu har da mutane za a iya samu wato shi hukuncin na najasa hukunci ne na shari'a ba hukunci ne na wato na na kyankyami ko makamancin wannan ba hukunci ne na hukunci ne na shari'a saboda haka yanzu dukkan dukkan jama'a dukkan wani abu wanda yake jami solid in dai babu wani in dai ba waɗanda dukkan wani jami bahir ne sai abin da ake istisna saboda haka duk wani abu wanda yake za a hako daga ƙasa mai tsarki ne ba zai zama tona kasa ba sai wanda aka ambata su sau da irin wannan su abubuwan petroleum da ko a kamar irin gas din nan hydrogen sulfide mai warin nan eh, in ta zo in ka shiga cikin laboratory ta zo ta samu jikinka ba za ka ce sai ka je kawon ke ba sai dai kawai ka ce dai dan dai ka kafta kana wari eh, bari ka cire rigar ba za ka yi tsalla da rigar ka na ko ya taɓa ruwa

su za a kaji da suka mutu da sauran yahudu da suke mutu a wanda ake mutu za a ainihin zaka su ko a yi kwashin mutu kamar wajen da suka bushe za a nuka shi saboda ko ne kofi da haka na dawo da shi cikin abincin da kofi da musamman da shi ne da kokorin da ba da domin abu da domin zama kana zuwa abincin da ke kaga kana da wani da shi yang ada dari kaum kami di sini, dari kemudian, kemudian, dari kaum yang kami di sini, dari kaum yang kami di sini, dari kaum yang kami di sini, dari kaum yang kami di sini, dari kaum yang kami di sini, dari kaum yang kami di sini, dari kaum yang kami di sini, dari kaum yang kami di sini, dari kaum yang kami di sini, dari kaum yang kami di sini, سيد وأصحاب المنصور wala wannan sa daga cikin matsala da hayan da ke bincike a kanta. Saboda ah, kamar da ka faɗa umumul balwa abinda yanzu ake ke shine abincin. idan muka ɗauki jallala da cewa duk dabar da take cin da take cin ne daga ciki ma har zai hada hadda mushi kenan to kaga wannan zai zama to ya mai da dabbobin jallala saboda ka bai halatta a ci su ba sai su yi kwana uku ba wai an ce ba za a ciyar da su ba amma idan suka ci ba za a yanka su ba sai sun yi kwana uku suna cin abinci wanda ba wajen ba to amma farbin matsala ne ba su na abinci sai wajen dama abin da sa aka ke ma jallala in kada a kisa sai bayan ta kwana uku saboda hala ana ganin cikin kwana uku naman da ta ci na najasa ya fita daga cikin ta da ta ci wani abu wanda yake sarki idan kuma ka ɗauki cewa aljallala tun da abin da muke ta magana jallala idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shin aljallala naman jallala idan mata ɗauki jallala yake dabba dabba da take cin bayan gida na mutum kaga ba mu da iska a kawai to amma wanne ne zin shi yasa wannan abin gaskiya har yanzu na ta bincike a kai kuma na yi ta kokarin da fatoyin malamai na wannan zamanin a ban ga wata fatuwa ba akan wannan har yanzu ne to da kamar sa take tana daga cikin nawazin da ya kamata a bincike a kai ban sani ba wannan mutumin eh, shi ma na jarraba shi ma ranar da na duba littafin bai kawo mu ne a kamun najasar filfiqh al-islami akwai wani wanda ya yi akan wannan akan ahkamun najasat filfiqh al-islami shi ba bai kawo wannan matsalar ba amma ta daga cikin masail bincika kuma ɗaliban ilimi ku bincika ba dan alaikum salam mala awal ina lafi ta yadda za a ci Thank you. wanda yake wanda yake da wanda yake ta'amuli da wanda yake ta'amuli da haram zaka yi mu'amala da shi ba tare da kai istisal ba duk da wadansu suna cewa sai kai istisal idan ka san cewar ainihin dukiyar da yake kake mu'amala da shi ta haram ce ba za ka yi ba ko kuma za ka duba kamar yadda yake a masabar imam ahmad idan haram ta fi yawa a ciki kada kai mu'amala da shi idan ba ta fi yawa ba to babu laifi ta yi mu'amala da shi amma a gaskiya a waɗanda suke cewa za ka iya mu'amala tare da shi ba tare da wani sharadi ba inda kai abin da za ka sayar masa mu'amalar da za ka yi da shi ta halalce ni na fitar kaka ga wannan asalin wannan ko mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawa sun da ya shi sun da ya ce shi gidansu ya ci abinci bai musu istisar ba wannan abincin daga halaliyar kuli ko daga kudin riba ne kuma an san yahudawa al'ada su ne wa aklihim riba wa qadmuhu an wanda aka dauka musu alƙur'ani mu'amala take da riba yi mu'amala ciniki da shi sallallahu alaihi wasallam makwabcin sa bai hude ya je sa aka karbo masa kwanuka ya je sa aka karbo masa sa'i sa'i abin abinci alkama ya bayar da silkensa ya zama tujin gina yayin da ya tura a kawo masa bi istifsar ba ya ce wannan alkamar taka daga kudin ribar da kuke ne ko ba daga kudin riba bane kaga bai istifsar ba kawai karɓa yayi to kuma dama ka'idar malaman fiqh malaman kamar da Imam Shafi yake faɗa barin istifsal barin neman bayani a cikin a cikin waƙi'a wadda aka ruwaito ana ba ta matsayin al'umu cewa wato ya nuna kan shakkan hali duk ne hukuncin ترك الاستفسار في قضايا الأعيان ينزل ينزل منزلة العموم في المقال za a bashi wato wato hukuncin tsaye ne ko da da gariba ne ko ba da gariba ba ne tun da bai tambaya ba shine dalilin shine wajen istidlal rashin tambayar ya nuna kan cewa tambayar ba abin nema ba ce ko ba za su canza hukuncin ba inda ana buƙatar a tabbatar cewa sai halal ne da an yi tambaya da an yi istidlal rashin istifsal ya nuna kan cewa hukuncin haka yake don haka wanda yake mu'amala inda yanzu aka ce in aka ce wanda yake mu'amala da haram ba za ka yi mu'amala da shi ba yanzu kenan in kana da kanti duk wanda yanzu zai sai wajen zai sai abin da zai kace kai malam ina ka samu ina ya ina ka samu wannan kudin ai kaga ba ka tambaye shi ba in da za a yi wannan istifsal din ai zai ya ya isa ko sai a ce duk wanda ya shigo kantinka sai ka tsaya ka tsaya ka bincika gida ina yake aiki wataƙila ɗan biriwuri ne a biriwuri yake aiki to a ai ba ma mu'amala a yau mun rufa kanti ka ga duk wannan sai zama to haram ba za ku za ku iya karɓar kuɗinsa ku aiki? mu ji hana ne yana ba za ku yi mu'amala abinda ba za ku yi masa ba shine ba za ku yi mu'amala ba za ku yi financing din ba ba za ku bashi kuɗi ya je harkar giyar ba domin idan ku kuke maka masa akan sabo idan kuka yi kuma kun yi kun ci abin nan kun yi mu'amalar cinikin giya amma idan kawai ya je ya aje kuɗinsa ne a wajen ku ko kuma ya ce ga kuɗinsa ku juya masa zai zai hana me yasa aka ce musulmi zai iya shiga cikin mubaraba tare da kafiri da sharaɗin shine zai zama tuwa mubarib da sharaɗin ya zama to shine mubarib zai iya yin sharka da kafiri amma da sharaɗin shine zai zama to mubarib saboda shi zai kiyaye ka'idar halal wal haram amma kuɗinsa tunda ya halatta yin istismarinsa karkar ko kuɗinsa ta yi istismari amma da abin da yake shari'a ta yi shi kai kai abin da kace halal ɗin ka ne saboda haka wannan wata sai dai kawai wani lokaci ka san wani lokaci sentiment ne ake yi da ake ai mu ba ma mu'amala da brewery saboda haka tunda ba yanzu in kuka kyale sha brewery so su bude account a wajen su ake kafin abinda suke faɗa kenan dama mun gaya mu ya ku da jiki ake gashi ma sai sun bude account da brewery sai dai ko kuma wata kila su brewery din ba za ka yi dan su bude account a wajen ku ba sai in za ku iya ba su finance to wannan ne kuma wannan ba zai yi ba to ra ka dai a bashi saboda reputational reason amma banda haka ma ai hukuncin zai zama to tsaya ga duk wanda yake a ba musulmi ba inda wannan ne za a ce dole ba musulmi ba zai ba za a yi ba za a yi mu'amalan musharaka ko mudaraba da shi ba alaikum salam na'am eh inda ake yanka su ake musu wannan suwa bai halarta ba domin abin da suke yi suna yi ne akan kai eh su ma abin da suke yi suna yi ne akan shirgi wanda yake haramu saboda haka abin da kamar da kwanciya ne ba ke suke sha ba amma sun yi da gwanta nan sallallahu alaihi wasallam ya lalace haka zalika su ma waɗannan tunda abin da suka ɗauka shirgi ne na haramu ya halatta amfani da perfume wanda yake dauke da giya ko kuma mai na jiso mai dauke da indian hemp indian hemp ba shi da mushkila saboda indian hemp mai tsarki ne ciyawa ce da, ka man jiso wanda yake da indian hemp za a iya amfani da shi don mai tsarki ne ba na jasa ba ce amma giya akwai tafsir irin wanda ake sawa a cikin turare wanda ake sawa a cikin turare alcohol nan da ake faɗa a chemical ce ba giya ce wanda yake ta sha ba kuma in mutum ya sha turare kamar ya sha guba ne musamman kuma yadda percentage sa yake to don haka abinda fatuwan malamai ta yi a kan wani akwai wanda suka ce na jirka ce kawai tunda dai alkohol ne alkohol ne na jirka ce waɗansu kuma sun ce a'a ai alkohol ne ba a yi shi don sha ba saboda haka ba su ba ba mai illar shi ne sanya maye kuma batun da bai zama to mai sanya maye ba ko kuma ba a yi shi don sanya maye ba ba za a ba shi hukuncin rashin da rashin tahara ba saboda haka shi ma tsahir ne kamar yadda ke fitowar shekul ibrahim kuma gaskiya ne akan wannan fatawar da ke da kan mun karanta lokacin da malamin mai nuna fatawa samun turare ya zama to tashin hankali <laughs> dole sai dai ka nemi irin na shafawa din amma na fesawa da zama ba to har har har kuna a suna gafatuwar da ta saba kuma gaskiya ne wannan ita ce saboda in kace za ka ɗauki babi ɗin shine iftar don haka ne hatta bulama an ce bulama tana bugarwa ta ce bulama ba za a saka ba a cikin kaya ke ko madara wani lokaci in ka ɗan banta tana an ce tana bugarwa amma kaga abin nan giya din wanda aka yi ta giya daga fermentation daga turawa ita ce da zai amma abin da yake da ethanol a ciki abin da yake da wannan madar ta ethanol ba shine ba za a ba shi hukuncin giya ba tun da bai zama to giyar da aka yi fermentation ba chemical ne na'am me na yi soil Eh? bayan gida ban taba jin wannan kalmar ba ko a wannan turanci yan najeriya ne ko oh fertilizer ne na gane na gane eh ne mm. eh, shi din ne aikin shi ne ah, kamar yadda yake kauli ne a malikiya cewa sun yi sababin ne. wa rakhasu fi dhilli lil darura saboda larurar bukata sun yi rufsa kan wannan har ta al'adar ta shiga cikin wannan irin wannan musamman ma irin na in aka tashi ruwan sewage shi ma aka sauran solid din idan aka yi ana yin amfani da shi duk irin waɗannan in aka yi amfani da shi ya zama to abin da za a iya amfani da shi musamman idan sana'a ta shiga cikinsa in sana'a ta shiga cikinsa na sarrafa shi domin a amfani da shi ai ko don wannan sana'ar a saye shi ko don wannan sana'ar a saye shi bari mu karasa wannan واختلف في في بيع الآج wa وفي بيع الزيت النجس هكذا ذلك أن يسابني أكن sai a akan cinikin mai akan cinikin mai wanda yake mai najasa mai wanda yake mai najasa kamar idan a a kamar idan tsira ya fada cikin mai tsira ya fada cikin mai ya mutu kaga abubuwan da suke fitowa duk sun mayar da shi na jasa. maita ce ta fata man wannan man za a iya sayar da shi mutanajis ne ba na jasa ba ne ainihinsa amma ya ɓaci da na jasa. za a iya amfani da shi a a fil mashhuri mutlaqan sai a cikin abin da yake mashhurin mazhaba an hana shi fil mashhurin mazhab a wato an hana shi shine a cikin duk guda uku da bai'ul aji da azibal da kuma azaitul Wai nan guda uku a mashhurin mazhaba da an hana su shi yasa hatta baitin da na kawo na tufa ba akan mashhurin mazhab bane sai dai kamar yadda shi mai tufa yace abinda suke aiki da shi a can andalus shine akan wannan shine wato suke suke abin fatawa wa ajaza ibnu wahab yace mutlaqan ta kowace fuska wato sawa'un an bayyana ko ba a bayyana ba shine wajhul itlaq wa ajaza ibnu wahab idan buyyin ibnu wahab yace ya halatta ai amfani da shi idan an bayyana domin idan an bayyana kamar kamar mai wanda yake najasa ta same shi in aka bayyana za a iya amfani da shi wajen kunna fitila amma ba a masallaci ba tunda an san mutanajjis ba za a sashi a masallaci ba ne fa'idar yi bayani واختلف في الاستصلاح به في غير المسجد an yi saɓani a cikin wato yin amfani da shi wajen fitila ba a cikin masallatai ba za a iya ko ba za a iya ba shi ma wannan yana daga cikin wato taɓi da waɗansu suke wa ƙaunu na muntafa an bihi sharaɗi na biyu da muka ce ya zamanto abin da ake amfani da shi ta harruzan min ma laman fa'a ta fihi togaciya domin abin da ba shi da babu amfani a cikinsa kal hashash kamar kwari wal kilab da karnuka <clears throat> nan sun ce abin da yake ba shi da amfani kal hashash kwaro ba shi da amfani don haka ba zai don haka bai halarta a sayar da shi ba tunda mutum ba zai ci dukiyar ɗan uwansa da ta hanyar cuta ba tunda idan ka ba shi kuɗi ka kai ƙwaro, wani amfani za ka da ƙwaro. Abin da ba za ka yi amfani da shi ba ba illa ko yanzu yanzu kamar su a can haka suke faɗa aljarad ban da shi aljarad baya ce tunda aljarad ai abinci ne abinci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake cewa illa lana mai kisani a wajama saboda haka shi an halatta shi saboda abinci ne amma kamar kamar kamar kyankyaso ana cinikin sa ana magani da shi ko to ka gani to idan su a lokacin suna cewa al-khashaj ba shi da wani amfani al-khashaj ba shi da wani amfani amma yanzu kaga ko wani mutum wata kila mutum ya samu kwangilar KUT ya kawo musu cockroach <laughs> biology laboratory suna son suna san abin nan suna son kilo daya na kyankyaso wanda za a riga ba mutane suna zana shi ko ba iya wannan sai har yanzu mutum mun tafa abin saboda haka ba su za a nuna ba misalin ba wannan misalin da malamai suka kawo a zamanin su kenan idan a zamanin mai zaman to ana iya amfana da shi to babu laifi sai dai kuma ita shi kansa amfanin alhanabila sun kayyade nan kuma ina ganin sun faɗi shi sun kawo shi a dunkule amma alhanabila sun yi nasti a kan ya zama to kan cewar a intifa'an mubahan amfani wanda aka halatta amfani wanda aka halatta saɓanin amfani wanda ba a halatta ba yanzu kamar kayan kiɗa kaga yana suna da amfani amma amfanin an halatta kamar jita kamar piano mutum ba zai ci jikin piano da jita ba inda ba shi da wani amfani haka dalika waɗansu ma sun ce asali akan wannan shine bai'ul asnam cinikin gumaka inda gunki ba shi da amfani bal cuta yake bal cuta yake saboda haka suka ce illar rashin illar haramcin sai da gunki cewa ba shi da amfani bal illa ta fi haka bal illa tamfiran korar da mutane daga duk kusanci da wani abu wanda yake na gunki kamar ta kuma shine kamar asfali cross shi ma saboda nisantar da mutane daga alamun wato shirka da addinin da ba na Allah ba to eh, in manfa'a ta zama to mubaha kuma mubaha min ghairi zarura ba ta larura ba ta ka suka fitar da kare to kaji a nan wajen sai ya ce ta haɗu da mimala mun fa ta fihi kal hashashi kal hashashi wal kilab da karnuka ya ce karnuka ba su da amfani ma'anar amfanin da yake nufi amfani mu ba tunda karnukan da suke ba su da karnuka asalin su ba su da amfani illa wanda aka yi togaciya shi yasa bai ce wa qad ukhtilfa fi jawazi bay'il kilabi lis an yi saɓani wajen halaccin sayar da karnuka lissaidi masu yin farauta walganami da masu kiwon dabbobi sun ce wannan an yi saɓani a masabar mali talafatu afuwa alƙauli na farko ya juz shi ne ƙaunin imam sufiyar ƙauni na biyu makro ƙauni na uku la ya juz mamnu shi ne mashahurin maganar mali na'am wato al-bai'ul kilab annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin buhari yace na ha an saman kal ya hana cin kudin kare to kudin kare wannan am saboda haka a waɗansu malamai suka tafi akan cewar bai halarta a yankin kare ba kowane iri to amma a matsabar malik tunda kare yana da amfani shi wajen da ya kawo malaman a fihi abinda ba shi da amfani ya ambaci karnuka sai ce to amma karnukan da suke da amfani fa shine kalbu saidin wa kalbu ghanam guda biyu kawai ya faɗa karen farauta da karen kiwo sai na uku wanda shi ma nafsu ya zo a hadisin abi shi shine kalbu har karen gadin gona wanda makamancinsa shine karen gadin gida na wato domin a jami'in cewa dukkanin su tsarar dukiya ne to kaga wannan amfani ne wanda shari'a ta yarda da shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini akan wannan yace duk wanda ya rike kare illa kalba saidin aw kalba mashiya aw kalba harfin naqasa min ajlihi kullu yawmin qira' duk wanda ya rike kare in banda karen farauta da karen gadi da karen ciwo za a tawaye daga bikin ladansa na kowane rana alfira to kaga wannan ya nuna togaciya din ya nuna Allah shari'a ta yarda da wayannan amfanin to da wannan amfani da wanda shari'a ta yarda da shi za a iya sayan sa to shine sai ce an yi sabani a masaba ala talata ta aqwa aljawab shine masabar sukunu yace saboda abinda ya tun da an halatta manfa'ar da haka an halatta sai da ita tun da ba a halatta manfa'ar ba ta yaya za a ke masa ta yaya za a yi ke masa horo ko kuma in ba za ka iya masa horo ba ka sami wanda ya masa horo ta yaya za a yi ka shi tun da an ce maka ka shi dan amfani kuma ba zai yi wannan amfanin ba sai an masa horo don ba za ka ɗauko kalbul badiya ka ce za ka zo ka ce za ka ya wannan aiki dole sai an yi masa horo to tunda ku za a yi masa horo kaga wannan yana buƙatar a sai an kashe kuɗi da haka tunda za a kashe kuɗi ya halatta a shi wannan shine kaulin sufunu kaulin malik yace mamnu ya bai halarta ba amma wanda ya kashe shi zai biya biya in kashe ka samu kare na mutum wanda ya yi masa horo ya iya farauta sai ka kashe masa shi bisa kuskure to sai ka biya biya don ka biya iya biki kudinsa ba eh, to saboda ganin cewar ya duba manfa'ar amma kuma ya duba wancan asalin hanin ci din sai ya halatta fil mutlafat saboda wannan abu ne wanda yake abin nan zamani amma wajen neman kuɗi din mutum ya je ya mutum ya wato ya biya kuɗi ya saye shi sai ya haramta shi shi kuma wannan shi ne da din Imam Ahmad shi ma Imam Ahmad shi ma mutlaka ne ke bai halatta ba ke daidai ke tabarru'i da shi amma bai halatta ka je ka sayar da shi ba ka je ka sayar da shi ba kaulin uku kuma yace karaha saboda ya duba dukkan dalilan to akan haka ne menene illar da ya yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana saman kal ibn hajar ya yi ishara ga salatu hilal illoli guda uku da kowanne su zai iya zamantowa illa ce na farko illa ta farko yace saboda a ba yace illar saboda ba makarimul akhlaq ba jikin kare bai dace ba da makarimul akhlaq illa ta biyu ya ce saboda a a gairu ma'azuni ba a halatta mutum ya mallake shi ba ba a halatta mutum ya mallake shi ba saboda najasa a najisul ayn shi yasa inda ba halatta mutum mallake shi ba halatta a saman din ba na uku na uku abinda namanta abinda ya kawo manfa'ar ta halatta ya amfani da shi tun da manfa'a ce mu ba tun da aka halatta manfa'a ya nuna kan an halatta an halatta wato an halatta a yi iktina'insa tun da ku za a halatta a yi ya halatta a ci kuma suka ce haramta sayar da shi wannan shine taujihin al-bahawi cewa haramta sayar da shi wai ya dace da lokacin da aka ce a kashe karnuka inda an ce a kashe karnuka ya wani ya dace da lokacin da aka ce kada a ci kudinsa yayin da aka yi izini kuma a rike sai ya zama to kan cewa an shafe wancan hukunci wannan tafiya ne zuwa ga nas ba tare da dalili ba darajar tsakanin adilla din da duba ya zuwa ga al'ilal din don haka waɗanda suka ce illar cinikin kare shine adamun intifa adamu jawazin intifa rashin halancin amfani da shi ya nuna kan cewar wanda aka yi amfani da shi shi wannan ya halarta a cinikinsa domin yayin da suka ce illar shine hani kan a mallaki a amfani da shi ya nuna cewa yayin da aka yi halarcin a amfani da shi illar ta ko hukum ya turu ma adila wujudan wa adala saboda haka wannan sai ya zama tukan cewar shine na shine illa da ta faɗa na uku kan cewar adamu jawazin intifa dalilin wato hana ta yadda shi shine haramcin amfani da shi to sai mu tashi wa in kana al manfa'atu la tajuzu fa hiya kal adam ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da hudu da kwata ko ko da rabi da rabi